Bakin haure suna iya taimakawa ci gaban tattalin arziki da siyasar ƙasa shine furucin da Profesa a kimiyyar zamantakewa Kabiru Umaru ya yi, inda ya ce ƙasar Nijar tana iya samun bunƙasa sosai kasancewar bakin haure a cikinta kamar sauran ƙasashen duniya. Safe dizan. kara goma ke gada nake cikin ƙasar Belgium tun lokacin da na zo na samu karɓuwa daga ma'aikatar migration inda aka bani sararin samun zama kuma na yi amfani da damar da aka bani don in samu girkuwa. Na bi ka'idar sharuɗa da dokokin ƙasar sai na yi tambayar samun takardar zama ɗan ƙasa na kuma same ta. Ta hakan na kasance da takardar 'yan ƙasanci babu biyu da amincewar ƙasa ta Nijar a shekara ta 2014. Hakika ba a rasa matsaloli. Ina maiƙa godiya ta ga 'yan uwana 'yan asalin Nijar wanda suka tallafa mini a wannan lokaci na kasance mai 'yan ƙasanci na ƙasar Nijar da ƙasar Belgium domin in ci gaba da karatu na tare da kawo gudu gudunmuwata ga tattalin arzikin kasar Belgium da na ƙasa ta Niger. Kun kasance ɗan takara na zaben ƙananan hukumomi a zaben baya-bayan na a can birnin Liège. Me ya ba ku sha'awar na ajiye takarar ku? A lokacin da na zo Belgium karatun kimiyyar siyasa da na zamantakewar al'umma nake, ni ne matashin farko ɗan ƙasar Niger da ya girka jam'iyyar siyasa a nan Niger. Da na isa a can, na dau zaɓin goya ma wata jam'iyya wadda ke a inda nake. Na ba da goyon baya bayana a kanta wannan jam'iyya ita ce ta ga fasalin karatu na kimiyyar siyasa jam'iyyar ta ga kokarin da zan iya kawo mata akan tsarin gudanar da manufarta ta fannin zamantakewa sai wannan jam'iyyar ta ba da suna na zaman dan takararta hakan ya bani damar samun masaniya ga kaina ma ganin buɗi da na samu zuwa ga wajen saduwa da al'umma 'yan ƙasar inda nike sauraron su in kuma ba su ra'ayin hanyoyin mafuta ga matsalolin da aka zayyana haka kuma ya bani damar damar fahimta da ƙasa ta ta sa latti ga tunzurar da waye kan jama'a da kuma gurguso waɗanda suka fito daga wani waje don su kawo nasu ƙoƙari da hazakar da suka iya kawowa ta fannin tattalin arzikin ƙasa ya waje ba a yi tuni a lissafa irin waɗannan mutanen domin suna iya kawo tasu gudunmuwa kamar yadda kowane ɗan ƙasa zai iya kawo nashi ya kasance kawai dai sun bi sharuɗa da bin dokokin ƙasar. Seulement qu'il respecte les lois et règlements du pays.